Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu al'adun jama'a duk inda suke. Wancan mako da ya gabata mun ji yadda aka yi wasu naɗe-naɗen sarautu a Madawa da ke ƙasar jamhuriyar Nijar, kuma mun ji dalilan da suka sa ake kamfan wuraren cin burabusko a arewa maso gabashin Najeriya. Yau za mu shiga gaba ne daga inda muka kwana wato batun su burabusko bayan mun ji batun burabusko sai mu zakuɗa mu shiga injamaina na ƙasar chadi mu ji ta bakin wani sabon mawaƙin hausa da ke injamaina saboda haka a yi sauraro lafiya na gargajiya kan mu manje mu bi na gargajiya kan mu mu manje mu bi na gargajiya To madalla kamar yadda na faɗi tun da fari za mu ɗauko wannan shirin ne daga arewa maso gabashin Najeriya inda muke jin dalilan da suka sa babu wuraren cin burabusku kamar yadda aka saba can baya. Za mu sake bin wasu mutane biyu da muka tattauna da su a can baya wato Alhaji Bukar Burin shugaban ƙungiyar manoma a jihar Borno da Malam Umar Muhammad Mai Zabura shi ma dai da ke Maidugurin. Amma za mu fara ne da Alhaji Bukar Bruin, shugaban kungiyar manoma, wanda zai ci gaba da yi mana bayani game da dalilan da suka sa burabisko fin ƙarfin bare-bari a yanzu. Shi wannan talauci ba abin da ya bari, in ba da haka ba ko a yanzu an san cewa in magana abinci ne a Borno ko kana bako kowanne gida ka shiga za ka ci abinci ka koshi. an san mu ba mu da rowan abinci wannan maganan burabusko burabusko da ake girna masa shinkafa da su wake da menene to yanzu ba mu da halin yin shi talauci ya hana mu yi amma duk da haka akwai gidajen da muke yin burabisko har yanzu da in ka shiga gida za ka ga an yi burabiskon hatsi an sa hatsi an yi abin amma yanzu babu me yake kawo shi eh to abin da ya sa aikin ne na hatsin ya yawa ka sirfa ka kai injin ya nika sannan ka zo ka abin nan to ba kuɗin da za a yi sirfa ma ballinta na aje a ba injin ya nika yanzu kana ga kamar wannan ba a ci baya ba kamar an bar ma al'ada an koma abincin bature sai ga an je shago an sayi biski na irin na cikin buhu. Eh to ba barin al'ada ba ne zamani ne ya kawo kuma talauci ne ya jawo mana da kuma wannan shegiyar munafurci boko haram su suka jawo mana to shi ma dai alhaji umar muhammad mai zabura da lalawanti ya kwashe shekaru sama da arba'in a maidugurin kuma ya ɗauko mana bayanin burabusku ko da mata hausawa suka zo nan bakunci suka bi makama kihi ba da yawan abinci in ba burabusku ba in makami kifi ne ya zo tudu ba abinda zai iske sai dai burabusku da miyar kifi da miyan nama da kaji kuma akwai man shanu ana zubawa akwai tiret in ka zo gidan babban mutum za a bude tire wajen mutum goma za su gewaye tirin nan a cika a zuba burabuskun nan a zuba man shanu ciki da naman kaji ko kifi ana ci amma saɓanin da ake ciki yanzu kama abin da ake so ka gani daga dai shekara zamana na shekara 41 zuwa yanzu to yanzu daga shekara 21 to yanzu abin da ya yi ba shekara goma zakkowa yanzu mun ware shekara talatin da ɗai to bare bari sun bar cimbira busku da in muna shan fura suna zolayen mu da mun ka gane sa mafura nono mu sa mata sukari muna yi musu wayo muna ba su daga sunan ludai ɗai sai ka ga babbar bare ya shanye fura gaba ɗaya ya san maka ƙwarya yanzu bare bari ba su cimbira busku fura suke sha gaskiya yanzu kowane babbar bare yanzu fura shi ke har suna cewa sakwata mu sakwata wai ina muke samun furan nan da kaka aka yin ta ha akwai babarbare da ce yaya ake ana fura ka ce ya ake ana fura ya ake ana muku barabusku to yanzu dai sun bar magana barabusku zamani ya ture su sun kama shan fura ba su ba ba barabusku ba zamani ya hana wannan sai ka ga yanzu babarbare ya haihida bai yi mai tsage ba babu tsagen da suke yi al'adun nan na gargajiya na da duk yanzu bare bari sun watsar da su an watsar da lamarin barabusku sun komo ga hura. Yanzu sai mu tafi ƙasar Chadi mu ji wani shahararren mawaƙin Hausa da ya bullo a can. Usman Muhammad Sani matashin mawaƙi ne da ke zauna in Jamaina wanda ya fara waƙen da kwaikwayon waƙen wasu fitattun mawaƙan Hausa. A hirarsa da wakilinmu da ke ƙasar Chadi Tijjani Mustapha Madi ya yi bayani dalla-dalla yadda ya fara waƙan. Bari mu fara da jin kaɗan daga waƙen nasa kafin ya yi mana bayani. Wanda ya zai masanya birga mai masanya bashi hasarar zuwa. Wanda ya zo caji da ya ga mai caji bashi hasarar zuwa. Wanda ya zo caji da ya ga mai caji bashi hasarar zuwa. a farko dai zan ce alhamdulillah da allah kama wannan lokaci ni usman muhammad sani bahaushe ne na kano babana mutumin kano ne ma'aifiyata ma bahaushe ya ce tana da arab amma mun fi dai ba da karfin a hausa yaushe ka fara waka malam usman to ni farawa ta dai na waka wannan yanzu a galla kaɗan in shi ma zai je kamar shekara biyar ko shida haka akai lokacin da muka je lai mun je lai biki kuma ni lokacin na je ma aikin kamera na tafi to a wannan gurin shi mawakin da muka je da shi sun fita da mota sun tafi a kan da suka je kamar kilomita talatin ne ko arba'in waje za su je su dawo suka samu matsala a can ba su iya sun dawo ba ina nan ina ta ɗaukan kamera mutane sun taru kowa da kowa mutane duk sun taru har abin goma da rabi ba a samu wanda zai zo ya waka ba mutane ana ta surutu to a wannan lokacin abokin na mai buga piano ya ce ai usman wannan wakar da muke a gida muke training me zai hana kai na ce ni gaskiya kunya nake ji a idon jama'a ya ce kawai kai waye san kama anan mu da muka zo kauye mun zo mun fita gurin kilomita 200 da wani abu ko 300 waye san ka nan wajen kai waka da Allah a nan wajen da na waka ɗaya na ga mutane sun ban goyon baya sosai kowa duk mutane sun tashi sun ji daɗin abun kalas ani a lokacin ne musu wajen waka biyar shida har har biki ya kare ya kaji lokacin da kai wannan waka sannan kuma mutane suka goya maka baya wato sun nuna maka cewa wake-waken naka sun yi gaskiya ne a lokacin da na tashi farkon farawa gaskiya ina jin kunya idan mutane bana iya kallon mutane ma a lokacin mutane kowa ya tashi kowa zai zo ana ta kari ana wannan mutane sun ban goyon baya sosai abun da ya ban daɗi watan na ji daɗin abun sosai wallahi na ji daɗin shi alhaji zane je gun abdul aziz samfin a gaida wannan waka ta Usman Muhammad Sani matashin mawaƙi daga Injamaina na ƙasar Chadi. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International Yanzu sai mu tafi garin Sabo Owode da ke jihar Ogun a tarayyar Najeriya, inda sarkin Hausawan yankin Alhaji Umar Muhammad ya yi mana bayani wannan gari da ya tashe a shekarun baya can saboda goro, har Malam Bahaushe ya tare a wannan yanki na Yarbawa zalla ya yi kaka gida. Wai shin akwai harkan goron kuwa a wannan zamanin? Abdulkarim Ibrahim Shikal ya yi tattaki zuwa wannan gari na Ode kuma ya sami tattaunawa da sarkin Hausawan yankin Alhaji Umar Muhammad ga abin da yake cewa. Eh, to abin da ya kawo Hausawa nan gurin sana'an goro shine farkon kawo Hausawa wannan ƙasas iyayenmu kenan fa wato sana'an goro ya kawo su kuma da Allah ya sa suka zo da sana'an goron duka su baki daya Allah ya zaunar da su a wurin kuma suke zaune lafiya da su har kuma bayan babu su ya sauran mu muka zo muka zama kuma shugabanni a wannan guri ka ce sana'ar gura ta kawo su anan kamar wani zamani kenan za a bayyana a yanzu magana na maka magana wajen tun wajen 1962-63 sana'ar gura ta kama kasa amma magana da ake maka magana zuwan su nan a tun wajen 1956-55 ainihin wanda suka taso suka zo din saboda ainihin farko suna can wani gari ana cewa garin ajilete wani guri ne can hanya idiro nan kamar kilomita uku da nan to can ne ainihin zamansu a can yayin namu amma suna nan zaune suna zaune tare da mutane lafiya to kasan zaman zaman kabila dole ne a kowane lokaci a samu bacin rai to sai wani abu ya dan faru kaɗan hausawa mu gaskiya addinin mu bai yarda da kare ba to sai wani kare ta so ya shigo masallaci to bacin ran nan shine su mun wannan iyayen namu suka buge karan suka kashe shi Eh, to ya za a rika barin kare na shigowa cikin mun mahallaci ko mun hana mun hana to ka ji abin da ya dan kawo kaddama tsakanin juna to sai suka baro can suka dawo wannan gurin wakar marigayi haruna ishola kenan masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa ni garba aliyu na zaria ke maku fatan alheri